Amma assalamu alaikum warahmatullah barin ku lokaci da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Wato wannan ce Coinbase wallet ta yadda me idan ka buɗe wannan wallet za ka iya ka receiving ɗin kuɗi in naira ko in dollars har ka yi withdraw ba tare da ka samu problem ba. So abin da yake faruwa a nan gurin shi so tari mun riga da mun yi muku bidiyo akan wannan wallet amma mutanen mu suna ta complain ba san ta ya za su yi amfani da wannan wallet ba. So insha Allah a cikin wannan bidiyon zan nuna maka ta yadda za ka yi ka amfani da wannan wallet ka kuma su yi kanin coin ko har ka saka kuɗi a cikinka so tari za ga mutane sun riga sun bude wannan wallet amma ba san ta za su yi su fara active ma'ana su fara aiki ita wato wannan tana da dan rikici wato rikicin ta ana shi idan baka ta ba zan riga da shiga na nuna muku wasu abubuwa a ciki sannan zan zo na bude wani account din na daban bayan na bude account na daban sai mu ga ta za mu yi ainihin login a cikin wannan wallet mai suna eh, coinbase coinbase wato ita wannan coinbase kusan idan ka ga lissafin ta in eh, naira ta dinga maka lissafin kudinka za ka yi kai profile nata sannan ka fara aiki ita kawai ka bi ni a cikin wannan bidiyon ka gaya abin zai kasance kawai za ka ga yadda za ta kasance yanzu insha Allahu ka gaya za ka yi kai rajista har ka fara aiki da ita faruwa a bayan ka riga da kai clicking cewar na baka link da za ka yi registration so ka tuna cewar wato registration da za ka yi a nan ba wai abu ne mai wahala ba kana ji ba first name sunanka kenan eh, last name sannan ya email address inda za ka yi amfani da shi wajen receiving ko kuma wajen mai amfani da za ka saka a nan sai mai sai password sai ka zo ka yi accepting din wannan doka da suke ce kasa sai ka je ka yi create continue wato bayan ka da ka yi cika wayannan misali ka saka sunanka misali kana gani bla bla ka sa nan ma ka saka ka saka email ɗinka successfully zai requirement ɗin ka ce maka yana da buƙatar ka je kai submitting sai ka taɓa wannan box din ka je ka ce create account so daga nan zai iya ce maka je ka cikin din me email address naka wato kai kafin kai komai dole ne ka je email address bayan ka je email address misali zan maka bari je misali email address in ka je misali email address za a turo maka da mai confirmation confirmation mai confirmation gmail account ma'ana za a turo maka da wani sako a ciki da coinbase so idan baka join din wannan ainihin email ɗinka ba babu ta za a yi kan kaje ka taba ka ganshi kuma in baka submitting din wannan abun ba ko da kaje kai login zai ce ma san bai san wannan email din naka ba kai try and error try and run so abin da ke ba mutane problem kenan bayan sun riga da sun yi haka a Coinbase suke zuwa su samu matsala da Coinbase ce sun yi sun kasa bude account so za ka samu email account ɗinka ma'ana za ka ga wani verification ya zo maka an ce za ka yi verification kawai sai ka zo ka taba ka yi verification bayan ka yi verification successfully kamar yadda na nuna maka na na verification din account na successfully so abin da ya rage maka anan gurin ba kana clicking din shi zaka yi submitting da yadda ka san ana yin ma'ana a filin form yana da kyau a ce lokacin zaka ka dinga karanta abu kakan yin shi da ka in kace zaka yi da ka abun zai iya baka problem so bayan ka da ka zo ka yi shi kamar haka zai ka kamar haka misali za ga ka bude account din kamar haka so akwai abubuwan da ya kamata a ce ka yi su mai da su mai akwai irin su configuration da zaka je kai na profile ɗinka ka saka number ma'ana kai verification number naka duk ka tabbatar cewa kai wayan nan to abin da ke faruwa a nan gurin ba akwai wasu abubuwa idan muka je fomi din nan bara mu je bara mu ko wuta ma kanan gurin misali bara mu je mu taba daidai gurin nan fomi din nan muka saba muka taba fomi din nan ba sanin ne zamu zo mu verification ma'ana mu saka total card din abin da dai danganci KYC so kawai in ka taba daidai inda aka ce ma fomi din nan gagan shi ka taba fomi din nan so ka kula da kyau a nan gurin bayan ka taba fomi din nan ba akwai abubuwan da ya kamata a ce ka saka a gurin nan misali ka zo ka taba daidai can sama inda wani alamar headline wani va yanka kenan yanka tsagu tsagu nan in ka taba shi kama haka kan za ga profile ɗinka ma'ana za ga abin da yake shi a ciki so misali profile ɗinka za ka iya zuwa ka saka pictures za ka iya zuwa kuma ka saka ainihin editing profile za ka iya saka abubuwa da dama a cikin nan misali ka ga nan gurin ana earning ana earning din kuɗi a gurin ana kuma inviting a earning ana kuma lining and the earning ka gane to abin da za mu yi a nan gurin na so mu fara koya muku amfani da me coinbase saboda tana da matukar amfani so abin da zamu yi a nan gurin ba za mu taba da aka ce profiles muka taɓa profile din mu zai fito mana kamar haka to wato idan ka zo nan gurin profile din naka ko akwai wani abin da ake kira da mai limit and features so kai idan ka zo nan gurin ka taɓa limit and features ka taɓa kamar haka ba zai ka kamar ni ba ka gane da ya ce ma you are currently have the highest ka gane highest level account limit and the feature available so kai idan ka zo nan gurin nan da nake karanta idan nake karanta da nan gurin ba zai gaya ma haka ba abin yana da kwaya mini ka taba zai nuna maka cewa kana da voters card sorry kana da id card ɗaya kenan kana da mai passport kana da driver license so abin da sanyi zai maka sauki ko passport ko voters card ko driver license shi za ka amfani da shi wurin da aka rubuta maka cewa passport ah, passport id za ka isa voters card lafiya lau zai wuce sai ka saka kai submitting ba wani abu ne ba za ka ɗau hoton gabansa da bayan ne kawai kai submitting in minutes zuwa minti hudu zuwa minti biyar zuwa goma zai riga da yi successfully ya riga da idan ya yi yayi an yi sun yafa zai zo nuna maka mai you are currently have the higher level of account limits and feature available kamar yadda nake karanta ma nan gurin haka in ya nuna maka haka ya nuna cewa zaka iya ka saka kudaden ka zaka sa kudi successfully so abin da yake faruwa a nan gurin ba ba ma wannan shine matsalar ba dan so tarin mutanen mai zan su bude home za su ga kawai iyaka za su ga kamar irin su bitcoin da dai wani abu ne a sama musamman menene yake a kasa ba to abin da yake faruwa a nan gurin bayan ka riga ka bude ita a nan gurin ko ko ka turo account ma'ana ka ture ka je telegram da ka je telegram misali da ka je telegram mu da telegram mun yi amfani da telegram mun turo kudinmu mu nan misali mun turo wani airdrop nan gurin an ce da coinbase za mu tura email dinmu mun sa email dinmu so mun tura airdrop din cikin nan gurin mu ko mu sanya za mu mu ga wannan ba misali zan muku a nan gurin bari mu je mu misali da wani a wani airdrop misali wannan airdrop kaga wannan airdrop din ai amfani da ake ana cewa ka saka me ka saka coinbase wallet address naka so ka sa coinbase address naka anan gurin so ka ga abin da suke faɗa anan gurin ko sun ce ma your withdraw has been checked uh, has been sent uh, uh has been checked has been checked check your menene uh, coinbase wallet address so kai da ka zo yin withdraw dama email din da kai amfani da shi a coinbase ma'ana email din da ka bude coinbase sai ka saka a gurin nan ai aka ce an tura maka to ba abu ne mai wahala ba ko sai ka zo ka bi procedure ma'ana ka bi doka ba wani abu ne da zai baka wahala ba kawai ka abude ta anan gurin kai baka sanya zaka ga coin naka ba bai nuna maka shi ba bai nuna ma bitcoin bai nuna ma koma menene ba misali to kawai abin da zaka zo ka taba daidai wannan aro din ne yake wanda alamar nan gurin ke anan gurin zaka iya kai sacin din coin din da kai ka zo ka sa shi misali mu dauka cewa shi ba ne muka airdrop sai mu sacin din shi ba anan gurin misali da mun sacin din shi ba zai riga da shi ba ya fito idan shi ba ya fito za mu yi clicking za mu ga meye muke da shi a cikin a wannan a coinbase misali sorry wannan sakon suke shigowa akwai sacin a saman nan gurin na rubuta misali shi ba so idan na rubuta shi ba daidai in sha Allah shi ba zai fito zai zai ji tsafiya mana zai afiyarin a gurin nan in yayi mana ya bayyana a gurin nan kaga shi ba nan gurin so ga shi ba ya bayyana baran clicking shi ba kamar haka so idan na clicking din shi ba nan gurin shi ba zai riga da ya fito yanzu a cikin nan zai fito successfully zan iya gane ina da shi ko ban da shi kaga yanzu nan ga farahin din shi ba a ƙasa a duniya sorry ga wannan abu ya kare mana wannan shine farashin din shiba a kasuwa sannan kuma ga shiba din da nake da shi a cikin nan gurin wannan shiba shine nawa ina da kwaya dubu takwas da ɗari shida ba wai na siya wannan shiba din bane na airdrop ne kuma airdrop na yi ne na baku shi ne shi ne samu wannan shiba na turo shi cikin nan gurin kuma ga ina da kwaya dubu takwas da ɗari shida so idan ka shiga kamar haka don so tare mutane za su yi za su tanga tambayar cewar suna so su yi siyar ne ko suna so su yi abubuwa to insha Allah saboda kada bidiyo ta tsayi kaga wannan duk su ne na dinga turuwa a nan gurin ga su wannan na turo na turo 500 na turo 2000 na turo 600 na turo 400 na turo 1200 na turo 700 na turo 400 na turo 500 a cikin wannan wallet din to duka duka na kamo karshen yadda za ku fara amfani da me coinbase in ka riga ka bude ta da next video za mu nuna ya za da nuna muku kuma ka tabbatar cewa wannan hi a KYC nasa ko kuma ce verification nasa ba wahala ne da shi ba ka bi wannan farisido da nuna muku cewa idan ka tashi kawai abin da za ka yi a gurin ba wani abu ne mai wahala ba kai clicking din wancan box idan wancan box ya baka abin nan ka je ka shiga ka kuma nuna inda zaka sa profile naka zai baka ka zabi abin da kake da shi butterscotch ko passport ko kuma ko kuma national id card so sai ka saka abin da kake da shi in kai ya nuna maka limitin din za mu zo mu sa katin mu ma'ana mu zo mu sa kat bayan mun sa card ta yi mun saka card namu ma'ana mu siyo mu siyo coin a nan gurin mu aje shi da zarar kuma ya zama kuɗi mu sayar da shi mu sa a cikin account din mu mu zuwa account din mu insha Allah za mu ci gaba da abin step by step so idan bidiyo ta burge ka dan Allah ka kwari kai mana subscribing sannan kai mana share din wannan bidiyo saboda kowa ya amfana kuma kusan cewa su Coinbase suna da wani abu duk mutumin da ka kawo inda ya kawo shi kai referral din sa talin dinka to ta na za ka din naka in kai referral din naka ka ba shi inda ya ci kai ta kai dala 100 insha Allah za su baka naira 4000 har da wani abu to abin da zamu yi a nan gurin shine ta ina zamu galin din namu daidai gurin nan gurin da kake ganin alamar nan gurin nan zaka taba zai baka alamar link naka za ka sharin wa abokananka in ka sharin wa ma abokananka za su iya su yi ainihin business da wannan abun nan alama ba wannan alama karaba alama wannan za ka taba in ka taba alama wannan ta nan ne za ka iya kai sharin din link ka zai nuna maka za ka yi sharing into whatsapp ko ina ne kuma ina ne za ka iya kai sharin din shi ta yadda kowa zai amfana ma'ana ya risa wanda yi so duka kai na kamo karshen wannan bidiyon idan bidon ta burge ku dan Allah kokari ku mana subscribing sannan ku yi mana sharin din wannan bidiyon saboda kowa ya amfana da kan nake cewa Haribo Computer, sign out.